وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ta tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa Allah cin ikonsa ya ba mu dama za mu ci gaba da majalisun mu da muke yi a cikin wannan mutane mai albarka na Ramadan kamar yadda muka saba gudanarwa yau wani na goma a watan Ramadan a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda kuma shi ne uku ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ayyukan alkhairi a cikin wannan wata ubangi ta'ala sadar da mu dukkan alherin da ake samu a cikin wannan wata ne albarka Allah madaukake ba mu ikon faɗin daidai da kuma aiki da daidai akwai an tambayoyin yan uwa da suka rubuto wanda za mu fara da su shine dan Allah subhanahu wataala kamun mu je zuwa ga wani tambihi da muke so mu wa yan uwa wani bawan Allah ya rubuta tambaya yana cewa shin ya halatta a sa wa mace suna ummu aiman eh ya halatta a sawa suna ummu a sawa mace suna ummu aiman a duk da cewa ummu aiman da ta shahara mariniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wanda ta rene shi wadda asalinta baiwa ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gada daga mahaifinsa kuma ya zama na cewa zaidun da harifa ya aure ta wanda ita ce mahaifiyar usamu dan zaid masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din nan to duk da cewa ita ummu ayman ba asalin sunanta ummu ayman ba ummu ayman wato alkunyar ta ce sunanta baraka kamar malamai sun tafi kan cewa babu laifi a sanya wa. wato suna ya zama alkunya ita ce sunan mutum saboda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama akwai waɗanda ba san su ba su da wani suna sai su kamar abu sufyan ibn halif ibn abdul muttalib wanda wato ɗan uwa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye na jini domin shi ma jikan abdul muttalib ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake jika Abdul Muttalib ba su da wani suna malaman tarihi suka ce sai Abu tafiya ah to kaga wannan yana nuna cewa inda a ce baya halarta a sanya alkunya ta maza suna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa wani suna na daban amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai canza ba wanda yake nuna halaccin haka haka kuma idan muka duba hadithu ummu zar'in dogon hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake tattaunawa yake hira da masoyiyarsa na Aisha bintu Abu Bakr Allah ya kara mata yadda za mu ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dogo akan nau'ukan mata da irin irin zamantakewansu da mazajensu hadisin ummu sar'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a ciki yace kuntu laki ka um ka abu sar'in li ummi sar'in maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance miki kamar Abu Zar Abu Zar'in ne wa Ummu Zar'in maza Allah bai faɗo wani suna ba sai Ummu Zar'in a lokacin wannan yake nuna babu laifi dan an ambaci mutum wato da sunan da yake alkunya ne haka nan za mu ga a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda duk da cewa ana ganin suna da wani suna to amma za ka ga an yi ta sabani akan sunayen ko kuma an manta sunan ne saboda yadda kawai ake faɗan alkunya alkunyar ya riga ya rinjaye wannan sunan kamar abu barin ta ala abu barin al-ghifari kaga shi ma sunan ya rinjaye alkunya tun alkunya ta rinjaye sunan haka abu da ibn barrah shi ma ka ga sunan alkunya ta rinjaye sunan haka abu musa al'ashari shi ma su ta rinjaye sunan haka abu huraira shi ma su ta rinjaye sunan wasu ba daga ciki har ana ganin Ah, kwata-kwata an manta sunan ne kamar abu al-zarin ah, ana ganin cewa kwata-kwata an manta mai hakikanin sunan nasa wani kuma za ka ga ana kaiwa sunayen amma ana ta bani kamar abu ubaida kamar abu faraira radiyallahu ta'ala nun sa abu annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai sun kawo sunaye da basu ga da talatin da wani abu ba akan cewa shine sunansa wannan ya ce wannan ne sunan wannan ya ce wannan ne sunan saboda wato yawaitan sunayen da suka yi wa har suka yi talatin da wani abu saboda sabanin malamai akan mai hakikanin sunan su waɗannan suna nuna halaccin wato mutum zai zama alkunya ta zama suna gaba daya asali kuma ga'idar da ya kamata mu fahimta a cikin sunaye shine ita shari'a ba ta iyakance wani abu ta ce sai shi za a yi suna ba ko ta kirga wasu sunaye ta ce waɗannan sunayen su ne suna ko kuma dole sai sunan da aka samu a cikin magabata a kowane wannan sunan kafin a yi suna a abu guda biyu ake duba wajen suna ko ka ce guda uku abu na farko ya zama da cewa sunan yana da kyakkyawar ma'ana wanda shari'a ba ta kin wannan ma'anar da an jingina wa wani mutum abu na biyu ya zama da cewa sunan nan wato bai kunshi a wata kalma da take nuna tafkiya ba tsarkakewa mutum da wannan sunan idan suna ya kubuta daga kafin daga mummunan abu domin addinin musulunci ya hana a sanyawa suna da yake mummuna kamar a sa masa gazafin wuta jamra misali ko a sanya masa wani abu da abun tsoro wani abu da ke nuna wato shafin ne a cikinsa duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka sunan da yake dauke da tsarkakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa jamra manzo Allah ya ce ka canza sunanka a haka nan wani ya zo sunansa sai zunga ga bakin ciki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci canza wannan sunan Ah, amma da hoton baba har da wasu daga cikin abin ƴaƴansa ta abin nan suke shiga ma zal ta fi na da wannan shi ya sa tuntuni daga saboda manzo Allah ya ce masa kan da bai canza ba shi yasa bakin ciki bai rabu da da zuriyar ba wato mu ga sayyid ibn musayyib ah, ibn ibn ibn hazm ko ibn hazm ah, sayyid ibn musayyib yake cewa ma zalatu huzuna tunaisina da haka bakin ciki bai rabu da mu ba saboda an ce ya canza sunansa wato uh, kakansa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai canza suna amma bai canza ba haka shi ma jamra wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai canza suna bai canza bai canza bai ci shi sunan da babansa ya sa masa ne ba ya gani ya kamata ya canza shi amma yana komawa gida sai samu gidan sa kama da wuta to irin waɗannan dalilai duka suna nuna cewa mummunan suna addinin musulunci ba ya so annabi sallallahu alaihi wasallam yana sandawa haka kuma sunan da yake da tafkiya aka su kai a ciki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a yawa daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanda musu kamar waɗanda suka zo sunan su barra manzo Allah ya ce sanda musu a an samu da yawa daga cikin sunayen wanda suke suna Zainab asalin sunan su barra ne amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyar musu sunan su wato zainab ba farra ba saboda shi barra yana nuna cewa akwai tafki akwai tsarkake take a ciki yana nuna cewa mutum na Allah ne mai bin Allah to inda suna ya kubuta daga waɗannan abubuwa biyu to ya halatta a ta a musulunci da haka mutane kada su rinka damun kansu damuwa da cewa wannan sunan sai akwai wani da aka taɓa ambatansa da sunan ko ba a taɓa ambata ba matukar dai sunan ya cika wannan sharuɗa to ya halatta a musulunci za a iya samun mutum shi insha Allah ta'ala Allah ya dace Ah, mai tambaya ta biyu yake cewa ah, wani mutum ne ya dora ka a kan wani kasuwanci ko sana'a ah, yana biyan ka a wata kowane wata yana biyan ka kuɗi kuma ana samun kuɗin shiga sai shi mai wannan wuri sai yake da kai a rika aji masa wani abu amma bai ce duka ba to in ka ajiye masa wani abu ba duka ba yayi idan mutum ya ɗauke ka aiki ya ɗauke ka kwadago kan wanta dukiyarsa tana kiyaye masa ya sanya maka albashi kuma kai yadda za ka aiki da shi to ai wannan albashin da yake biyan ka shine asalin haƙƙinka idan har ya ce ajiye masa wani abu to wannan yana buƙatar tafsiri yana buƙatar a nemi bayani me yake nufi da ajiye masa wani abu idan ya ce yana nufin kai ma za ka iya cin wani abu ka ajiye masa wani abu a cikin sauran kuɗin da aka samu ko uwar kuɗin da ake samu to babu laifin ka ajiye wani abu kai ma ka dauki abu kai amfani da shi amma matukar ka san cewa yana biyan ka to kudin da ake samu yace ajiye masa la'alla yana nufin cewa bayan an biya albashi to ajiye masa sauran to dai ya buƙa yana buƙatar ka nemi bayanin sa domin dai haƙƙin ka dai na asali ka kamar yadda ka faɗa cewa ana biyan ka albashin ka a wata wannan shine asalin haƙƙin ka da abin da ba wannan ba sai ya baka dama kafin ka ci baya halatta kawai ka rinka daukan wani abu kana ajiyewa kai ma kana daukan wani abu kana ajiyewa aljihunka a wannan sai idan ya maka bayani ka nemi tafsirin saboda Allah subhanahu ta'ala ya hana a ci dukiyar mutane ba bisa daɗin rai ba ba bisa daddai ba ya yi hallabi na amuru la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun ku Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kuɗa da suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rinka cin dukiyoyin ku a tsakanin ku ta hanyar barba duk dukiyar da mai halatta maka ita baka ci to ka ci ta hanyar barba shi sa ce illa ta kuna tijaratan an taradun minkum sai dai idan kasuwanci ne aka yi da sayar ta juna kai ka yarda shi ya yarda kuka yi wannan harkar kasuwancin to babu laifi a amfana da juna ah, mai tambaya ta uku yake cewa ah, mutane ne guda biyu suka yi karo gaba da gaba akan abin hawa kowa yana da laifi a cikinsu sai ɗaya ya mutu ɗayan kuma bai mutu ba shin akwai diya a kan ɗaya shin kuma akwai kafar a eh, malamai sun tattauna akan mutanen da suka yi karo da juna ta yadda kowa ya sabbaba wato matsala wa kowa dara da suka zo suka karo kowa ya bigi kowa da haka ba za a ce na ne kaɗai ta da bigi wani ba kowa ya bigi kowa inda dukansu za su mutu guda biyu to suka ce wato kowane akila ma'ana dangin mamata za su biya rabin diyar ɗanguwarsu al'agalatun ya su diyatul sul'akar alakulli agalatun ya su diyatul sul'akar wato kowane dangi suna da ramin diyar abinda za a biya cikakke na wannan bawan Allah da ya mutu saboda kowa ya sabbaba wa kansa mutuwa sannan ɗayan kuma ya sabbaba masa mutuwa to mun lura da wannan fikihun malamai da suke da suka faɗa to sai ya zama na cewa shi kuma wannan a ɗaya ne ya mutu ɗaya bai mutu ba to ɗaya ya mutu ɗaya bai mutu ba kenan za mu fi abin da muka tara akan wancan inda a ce duka sun mutu kowa zai biya rafin biya to yanzu suna bangare ɗaya ne ya mutu shi wanda ya mutu yana da wani wato kaso na sabbaba wa kansa mutuwa sannan wancan da suka haɗu tare da shi shi ma da wani kaso na sabbaba masa shi wanda ya mutu da haka abin da ke kansa shi ne rahun diya mun sani kuma bisa a shari'ar musulunci kifa idan na kuskure ne mutum ba shi yake ɗaukar nauyin biya shi kaɗai ba a dangin su ne suke haɗuwa su biya masa da haka akan dangin wancan mutumin da bai mutu ba akwai rabin diyar wannan bawan allah da ya mutu bai zama ya biya ba a ce su biya diya cikakkiya ba saboda mai saboda shi ma wannan yana da wani gudunmawa ko yana da wani sababi da ya sababa na mutuwar kansa ko kasancewa shi ma yana da kuskure akan abin da ya faru sannan wancan shi ma yana da kuskure sai zama da cewa su biyu suka haɗu suka sababa mutuwa wa shi wanda ya mutu da haka rasu diya shi na abin da ke kansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu da irin wannan wannan wannan musiba ta kashe-kashe da ganganci da yake faruwa suna abin da ya shafi kafara kuma tunda babu wato ba shar'anta wani rabi na kafara ba don haka dai kafara na cikakkiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki da wannan su ne yan tambayoyin da za mu amsa a cikin wannan zama namu insha Allah tabaraka wa ta'ala amma ka kai tsaye mu shiga zuwa ga tambihi kamar yadda na faɗa akwai tambihohi da yawa da muke so biyi a cikin wannan wuri namu mai albarka na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu cikin wannan wata mai albarka na ramadan a daidai gabar da muke cikin wata musiba wannan musiba kuwa ta ce irin wannan annoba da Allah kake jarraba al'ummar duniya da ita a yau kuma mu Allah kake muna ya jarrabe mu muna daga cikin kasashen da suka samu kansu a cikin wannan musiba duk da cewa musiba ce da ta zama duniya baki daya to a daidai wannan gabar a sai ga labari ko doka daga gwamnatocin a jihohin najeriya baki daya akan haramta wato almajiranci gaba ɗaya da sauke shi a abinda nake so in yi tambaya akan sacin wannan abu shine wato mu fahimci mu kuma mai ake nufi da almajirancin wani lokaci rashin sanin abu yakan sa a yi abu ɗiban karan mahaukaciya da yawa daga cikin waɗanda suke jin almajiranci ba su san meye ma'anar almajiranci ba me kuma almajiranci yake nufi menene fa'idar da ake samu a ciki ko kuma menene matsalar da suke faruwa a ciki galibin mutanenmu in an ce almajiranci kawai abin da suke kalla shi ne sulfiyat miyagun abubuwan da ake ganin cewa yana faruwa ta hanyar almajiranci ba sa duban abin a matsayin cewa shin wannan kan wata hanya ce da ake tabbatar da wani abu mai amfani wa al'umma ko kuma ba haka ba na farko dai idan aka ce almajiranci Abin da ake nufi da shi shi ne wato da hausa in aka ce almajiranci ne mutum ya tafi daga wani gari daga garinsu ya je wani gari ya je ya zauna yana neman karatun alkur'ani wannan shi ne asalin almajiranci ya tafi daga garinsu ya tafi wani gari ya bar garinsu ya je wani gari ya zauna don neman karatun alkur'ani idan mun fahimci wannan shine almajiranci to fa bara ba ita ce almajiranci ba a abara wata aba ce da take iya shigowa ko ta shigo cikin almajiranci a kasashen hausa kamar yadda muke da makarantu boarding school na gwamnati wadda za ka je ka bar garinku ka tafi wani gari ka je ka zauna don neman ilimin boko to haka almajiranci yake yadda muke da private school boarding inda mutum zai bar garinsu ya bar gidansu ya tafi wata makaranta ya je ya zauna ya tare a can shekara da shekaru domin ya samu wata biyan bukatar sanoni ilimi da yake nema to wannan fa shine mafhumin almajiranci a kasar Hausa amma sai mu duba mu ga shin duk abin da ke cikin wannan abin mummuna ne da za a ce gaba ɗaya an soke shi ko kuma wani bangare aka soke ba a soke wani bangare ba dole yana yana yana yana daga cikin abin da ya kamata a ce wato waɗanda Allah mai da kuke dora musu nauyin wannan abin su fahimta kuma wani lokacin rashin fahimtar abu shi zai kai masa hukuncin da ya tuma daidai ba lalle hakika halbakar almajiranci ya ba ta ba da gudunmuwa mai yawan gaske wajen ci gaban karatun alkur'ani a yankin birnin duk wanda ya san alkur'ani a yanzu sanin da yi wa alkur'ani baya rasula da waɗannan makarantu da ake ce musu makarantun allo waɗanda a cikinsu da ake almajiranci yau in kana ganin cewa kai malamin ka da kai karatu a wajen su bai taɓa yin almajiranci ba bai taɓa yin karatu a makarantun allo ba to shi malamin sa yayi in malamin sa bai ba malamin malamin sa sun yi koyo da haka wani abu ne da yake da tsofin tarihi a kasar mu kuma yake da wani amfani mai girman gaske duk wani shahararren malami da ya shahara a kasashen mu to za ka samu yana da fila yana da dangantaka da irin waɗannan makarantu ashe in haka ne yan uwa makarantu ne masu tarja makarantu ne masu kiba ba makarantu ne da za a zo a yi musu kuɗin goro kai sai a ci a ciki su wajibi da mu fahimci cewa waɗannan makarantu suna da matukar amfani waɗannan makarantu sun ba da gudunmawa mai yawan gaske wajen yaɗuwan karatun alkur'ani a ƙasashenmu wajen haddace alkur'ani a cikin ƙasashenmu waɗanda galibi ba su sun makarantun ba ba su taɓa hulɗa da su ba to ba za su musu adalci ba a cikin maganarsu abubuwa da yawa ana jinginawa makarantu na alkur'ani ko ka ce makarantun allo ko makarantun almajirai waɗanda kwata-kwata ba su da alaƙa da su idan ka ɗauko maganar wato miyagun ayyuka ko ta'addanci ko lalacewa ko sangarcewa waɗannan abubuwa za ka samu waɗanda ba su sani ba duk inda suka ɗauko magana sai su jigga. a layin almajiranci su ce a can wajen almajirai ake samun wannan lalacewa wanda alhali abin ba haka yake ba tsakani da Allah mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ka hau wannan layin a farko mun san cewa abubuwa da yawa da ake danganta wa irin waɗannan makarantu wallahi ba su da alaƙa da su kowa kowane bangare na al'umma ana iya samun mai kyau ana iya samun lalatacci a ciki amma gari mutumin da ya bi hanyar makarantun allo ya bi makarantun hanyar makarantun tsangaya ya bi hanyar makarantun almajiranci ko da da yi karatun nan ba to za ka samu galibi mutum ne mai kwazo mutum ne mai bike-bike mutum ne mai kokarin neman na kansa saboda ya saba da wahala ya tashi da ita shi yasa baka cika samun yan shaye-shaye a ce maka wannan daga makarantun allo suka fito ba ko daga tsangaya suka fito wacce ka samu ka ce magwanan manema mata ne a ce daga tsangaya suka fito daga almajiranci suka fito ba ka samu wa'annan 'yan ta'adda ne a ce maka daga makarantun allo ko daga almajiranci suka fito ana iya samu da ya bayan ɗaya kamar yadda ake iya samu a ko'ina amma mafi yawa ba a samu irin wannan wuraren kaga ashe kenan kai musu kuɗi kai musu hukunci ko ka ɗauki dukkan miyagun abubuwa ka lafta musu ba kai adalci ba Allah madaukaki yana cewa la yajri wanda kun shana'an qawmi ala Allah ta'dil bai idaluhu aqrabu littaqwa wala yajri wanda kun na qawmi kada kiyayyar da mutane ya ɗebo ku ya sanya ku ala Allah ta'dilu ya zama ku adalci eh idalu ku adalci to la Allah masu faɗan irin waɗannan maganganun ba su bi wannan hanyar bane ba su yi tarayya da waɗannan masu wanda suke kan wannan hanyar bane mun taɓa tafiya da wasu mutane waɗanda ba san wannan hanyar ba ba su santa ba suna labarai miyagu kan irin wannan a wannan layi suna cewa duk mutanen tsangayu a gardawa suka ce duka manema mata ne wannan magana lokacin ta bani mamaki saboda ni da na rayuwa shekaru a cikin a cikin irin wannan sistem din sai abin ya bani mamaki sai na fahimci cewa lallai duk mutumin da bai san abu ba to ba zai yi masa adalci ba in kana neman wurin da za ka je a ce maka wai harkar neman mata a ce maka babu shi sai na da gaske to ka je makarantun ɗan wanda za ka ga cewa galibi abin da suka sa a ransu na karatun alkur'anin nan shi ne kawai a gafansu jin daɗin duniya gaba ɗaya ta su ɗauke shi wani abu ba neman tara duniya duk ta su ɗauke shi wani abu ba mutum za ka ga cewa zuwa za a yi ma ana neman sa za a yi masa aure a garinsu amma ya gudu saboda yana ganin cewa shi mace ma lokacin tana hana karatu alkur'ani fahimtar sama shi ne shi ya sa ma shi gardi in ya tashi mace ke ce mata kura saboda yana ganin cewa yadda kura take cinye dabbobi a daji yace haka yake ganin mace tana cinye talawa. haka suke ɗauka to kaga abin da ya sa na kawo wannan saboda rashin sanin shi za su ka musu wannan irin hukunci don haka a kowane mutane ana iya samun mutanen kirki a sa ana iya samun ɓata gari ko shakka babu ba na goyon bayan irin tsarin makarantun allo suke tafiya a kai na harkar barace-barace da rashin ɗaukar nauyin waɗanda aka tura makarantun. ya kamata a ce mutumin da aka ɗauke shi aka kai ta karatun alkur'ani mu a wajenmu musulmai da muke ganin girman alkur'ani ya kamata a kula da rayuwarsa a kula da matsalolinsa fiye da wanda aka kai shi karatun boko domin karatun addinin a wajenmu ya fi daraja kan karatun boko to amma ka ga irin abin kullum ake faɗa shi ne abin ka in baka gyara shi ba to wata rana wani zai iya zuwa ya zo ya maka mummunan fahimta a kansa ko kuma ya ce bukaci ma ya soke maka shi shi yasa su muke kira a wajen su akan waɗanda Allah madaukake ta su akan wannan hanyar ta makarantun tsangaya makarantun allo makarantun eh, almajirai wajibi ne a gaya musu kuma gaskiya su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su gyara wannan tsarin nan yaushe mutum zai ɗauko ɗansa ya kai shi makaranta wai so yake karatu amma bai san cinsa ba bai san shansa ba bai san suturarsa ba bai san ciwonsa ba malamin nan shi ma kansa yake yi abincin gidansu ma zai gagare shi yana gagaransa ma ba iyaka amma a ce shi ne zai ji da yaron shi zai wa yaron sutura shi zai sa masa omen da zai wanki shi zai sa masa sabulun da zai wanka in ba ya ji lafiya shi zai kai shi asibiti da wani kuɗin ina zai samu kuɗin da zai wanda za ka samu galibi irin waɗannan malaman masu zama suna karantar da alkur'ani talakawa ne futuk ba su don abin da za su ci a gidansu ba da gagarin sai an dan san musu fi sabilillah sai an ba su sadaka sai wani ya ga cewa wannan mai kula da alkur'ana a dan bashi wani abu da haka ba zai samu dan abin da zai sha gidansa saboda kowane lokaci da safe yana gun yara yana karantar da alkur'ani da azhar yana zaune yana karantar da mutane alkur'ani da yamma yana zaune yana karantar da alkur'ani da daddare yana yana karantar da alkur'ani ka iya samun cewa alaran ma ne in ya zauna yana darsin alkur'ani yana koyarwa tun daga safe ba abin da zai sa da shi sai azhar wallahi wasu makarantu da yawa idan an yi azkar ɗan ma za a bi a ci gaba a ci gaba da sun alkur'ani la'asar a ci gaba har zai ya aikwante kai a kowane da suke suke suke da daddare kuma ba wai wannan tsohon tarihi da har zuwa yanzu nan ko a cikin yan kwanakin nan da bai wuce ba sai da naga wata tsangaya a social media aka turo alaran manya ana daraso ba garba ta yi ya kunna wayar ta hannu da fitilar wayar da ake da su alkur'ani ba su da fitilar ma da za su yi karatu ba su da haske a gidajensu ba su da wutar sola da za ta haska musu inda za a karanta alkur'ani to kaga waɗanda suka falwantar da rayuwarsu gaba ɗaya akan hidimin littafin Allah alkur'ani bai kamata a ce a musu wani mu'amalantar wannan mai gautsi ba ya kamata a zauna da malamai malaman na yanzu da malaman da suke kan tsarin zamani yanzu da malaman da suke kan tsohon tsari a zauna da su a tattauna wannan abin shi yana da amfani ko ba shi da amfani idan yana da amfani menene matsalolinsa ya za a gyara matsalolin da suka shigo ciki duk ya kamata a ce an zauna an yi wannan kafin a ɗauki wani hukuncin da za a ɗauka to amma tsakani da Allah mu dai da muka san amfanin wannan abun ba mu ji daɗin haka kawai a zo a yi hukunci a ce kawai an haramta abu ba ba tare da kawo masa ba tare da neman a gyara shi ba abin da yake yake yana da amfani to idan an ga cewa akwai matsaloli a cikin sa yaya za a tattaunawa za a ga cewa ya za a gyara wannan matsalolin amma ba cewa za a shi gaba da a yi ban yi tsammanin cewa makarantunmu na boko da ake yin karatu babu matsaloli a ciki ba amma ba ce an soke su ba in kana neman lalacewa shaye-shaye zinace-zinace in ka je makarantunmu na boko karewa ke ka je jami'o'inmu lalacewa iyaka kenan duk wani harkar shaye-shaye da zinace-zinace da ma dubo da mata suke yi duk in ka je makarantun boko da ake yi a kasashenmu ya isa misali wajen lalacewa amma ba ce a sauke su ba kullum kokari ake cewa ya za a gyara abu ya za a gyara abu to idan akwai matsala a cikin abu kokari ake a gyara shi ba wai zuwa za a yi musu hukunci gaba daya a ce an sauke shi ba dan haka nake kira da babban murya da gwamnatoci da waɗanda wannan alhakin abin yake wuyansu su duba wannan abin da idan basira su duba kuma su zauna da malamai waɗanda suka san suka san amfanin abin suka san matsalolin da yake ciki domin a sanya ya za a gyara wannan matsalolin da suka shiga cikin wannan tsari amma ba sai an soke shi gaba ɗaya ba ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi tawumar dandalo akan hanyar daidai ubangiji ta'ala ya yaba da wannan bala'i da ake ciki waɗannan makarantu a ya kamata a ce suna da gudunmuwa da za su bayar mai yawan gaske ko saboda wannan bala'in da muke ciki da musibar da muke ciki a cikin watan ramadana muna fama da wannan bala'i na coronavirus a wannan lokaci da muke bukatar mu ko ba zuwa karatun alkur'ani da duk ba wajen karatun alkur'ani a daidai wannan lokacin kuma gaba ɗaya za a hargitsa su kowa ya rasa inda zai sa gaba a ɗebi waɗannan a tirela a nan da su a ɗebi waɗannan kuma sai gashi ɗiban su da ake ana kai su wuraren ma shi ma yana ƙara yaɗa wannan annobar yana ƙara musu domin ina jin labarin kwanan shekaran jiya ko da muke jin wasu hukumomi a jihar Kaduna suna magana cewa eh, almajiran da aka ɗebo su daga jihar Kano ko daga jihar ina ne an kawo sun zawo da coronavirus kaga duk wani daga cikin hikimomin da yasa addinin musulunci ya hana tafiye tafiye idan ana cikin irin wannan annoba ya kamata a ce a dakatar da su domin ba a san me suna da ciwon ko ba su da ciwon ba a bari sai wannan kurar tala a zauna a ga cewa me ya kamata a yi akan wannan matsaloli Kuna roƙon Allah subhanahu wataala ya da mu baki ga a har yanzu dai abin da nake so in ƙara tabbaci a kansa, a kasancewa Allah subhanahu ala ya sa muna cikin wannan wata ne albarka na Ramadan mu yi roƙo a dan tafiya mu ga yadda magabata na ƙwarai suka ci gajiyar wato alkhairin da ke cikin wannan wata domin duk abin da baka sa shi a gaba kayi masa tsari ba to za ka sanar a gaba magabata na kwarai da ya ce su ne mafiya alkhairi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda wanda Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi alherin mutane su ne waɗanda suka rayu tare da ni sannan waɗanda suke bi musu sannan kuma waɗanda suke bi musu to wannan yasa waɗannan zaratan magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'i da tabi'u tabi'ina suka bi kowa biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da riko da tafarki koyi da shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya bawa waɗannan bayan Allah nasara cikin abin da suke yi na aikin alkhairi a cikin wata Ramadana ba su kuma ikhlasi wato duk abin da za su yi suna kokari su ga cewa sun yi saboda Allah saboda suna ɗaukan cewa waɗannan ayyukan da suke a cikin watan ramadana wani ba aiki ne tsakaninsu da ubangijin su nasu ne keɓantaccen aiki ne tsakaninsu da su saboda haka shi yasa suke iya ƙoƙarin wajen su ga duk abin da za su iya ɓoyewa idan ba su bayyana shi wani alkhairi sun yi haka domin bayyana abu yana da haɗarin gaske shi yasa ma sadaka a ɓoye aka fusanta akan a bayyana ta saboda bayyanawa sau da yawa shaidan ya samu nasara akan ka kamar yadda Allah madaukake ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfa wa tukhfa al-fuqara fa huwa khairun lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum Allah subhanahu ta'ala yace in kun bayyana da sadaka to madalla wa in tukhfa amma idan kuka boye ta wa tukhfa al-fuqara kuka ba talaka talaka fa huwa khairun lakum shine fa alkhairi wa nukaffir ankum min sayyi'atikum Allah madaukake zamu kankare muku zurbanku a nan kaga Allah subhanahu wataala ya ta sadakar da aka ɓoye akan wanda aka bayyana saboda wanda aka bayyana duk da cewa Allah maɗaukaki yana son ta ita ma to amma tana da hatsari yanzu yanzu nan shedan zai iya shiga ya je lalata maka aikinka Muhammadu na Aslam wanda daga cikin tabi'ai ke cewa لو an أن, أن, أن a حيث لا يراني حيث لا يراني حيث لا يراني أحد yake cewa da zan samu iko in yi wani tsakoyi in yi wani abu na nahila ta wadda la yara ni ahad ba wanda zai ganni inda na samu wannan iko yace zan yi saboda tsoron riya wasu ka nakalto cewa ce law qadartu a atatawwa haythu la yarani malakaya la fa'altu khawfan min rabbi yace inda zan samu dama ne wani aiki na tsakoyi aikin nahila ta yadda mala'iku na ma guda biyu da Allah maɗaukake sa suna rubuta aiki ba su ganda ba Allah subhanahu wa ta'ala sanya mala'iki mala'iku suna kula da ayyukan bayi ya ce to da waɗannan mala'ikun ma mai rubuta alkhairi da mai rubuta zunubi da a ce zan iya ɓoye musu aiki na yace da na ɓoye musu saboda sun tsoron kada ne riya wannan magana magana ce da ya kamata a ce ni da kai mu lura da ita Muhammadu ibn Aslam Allah ya Allah ya kara masa rahama yana cewa inda zai samu iko ya koyo wa mala'iku ma aikinsa don kar su gani ba ma mutane da ya san duk da cewa shi ba ya ganin mala'iku amma yana tunanin cewa shi ma inda su din ma inda zai ɓoye musu zai boye musu saboda ya zama ya kubuta daga dukkan abin da yake yana a shi ga dan na wajibi ne zama na cewa kai iya kokarin ka ka tsantsanta niyyarka ka nisanci dukkan abin da zai lalata maka aikin da kake a cikin wata ramadana ko a wajen wata ramadana Alhassan al-basri babban tabi'in ne yake cewa in kana ar-rajulu yajma'u al-qur'ana wa ma yash'uru bihi an-nas yace a magabata yana faɗan halin magabata na kwarai yace mutum zai iya haddasa al-qur'ani wani bai sani ba ba a ma san ya haddasa al-qur'anin ba saboda kowa aiki don kar zuwa da shiga ciki yace da laqad adraktu aqwaman ma kanu ala amalin yaqdiruna an ya'maluhu sirran fawqu alaliya yace da hadu da muna game da mutanen da matukar suna da ikon yin aiki a boye to ba sa bayyana shi dukkan aikin da zai yi su ɓoye shi su yi wani bai sani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya ce to inda sun samu iko yan uwana wannan magana ta ikhlasi magana ce wadda take mai girman gaske wannan shekara da Allah madaukake kawo mana azumi ya kawo mana watan Ramadana a cikin wata jarrabawa ya kamata ta mana tarbiyya ya zama da shamun saba yin abu saboda Allah abin da ka saba yi da a cikin mutane yanzu ba zai yi shi a cikin mutane ba kai ɗaya ne tsakaninka da ka da kai limami ne kana ta sallar tarawih kana ta sallar tahajjudi za ka yi awa ɗaya awa biyu awa uku kana ga mutane sallah yanzu baka baka da wannan kai za ka yi ikilasinka ne zai ja ka zuwa ga wannan sallar ka yi babu mutane in dace shedan zai iya riya maka cewa yanzu mutane za su zaƙin muryarka mutane za su ga ƙwaronka mutane za su ga kaza ɗinka to yanzu ba ku wannan lasin ka shi zai baka dama ka yi wannan abin da ka saba yi da to ka saba ɗan uwana dama dan Allah kake yi ma sallar tarawihi da kake dan Allah kake yi ba mutane kake ba sallar tahajjudi da kake ja ma dan Allah madaukaki kake ba dan mutane ba to daure ka yaki shedan ka cigaba da aikin ka wannan zai koya maka saba yin abu dan Allah subhanahu wataala malami da yake tara dukkan mutane ko ɗaruruwan mutane na tafsirin alqur'ani mai girma yanzu babu mutana an ce ba wanda bai je daga kai sai mai rikodin ɗinka sai mai jan bakinka kai ma ka saba ka tarbiyyar cikin ka yi dan Allah yanzu ba mutanen da za su maka kafara a gaban ka ba mutanen da za su zuga ka ba mutanen da za su gyada kai su ce wani mai fasaha ne wani mai basira ne wani ya iya ko wani ya burgewa duk babu wannan yanzu yi kokari ka saba yin abin dan Allah subhanahu wataala sai ramma mai jan baki da kana ja a gaban mutane suna jin daɗin sautinka ana kyaɗa kai in ka fara ja ba a so ka bari yanzu babu mutanen daga kai sai mai tafsirin daga kuma sai mai jefin din karatu to kai ma ka saba ka saba da yi don Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da cewa shaidan bai yi nasara a kanka ba kullum abin da magabata suke faɗa shine babu abu mai wahala irin yi saboda Allah sufyan al-thawri rahimahullahu yana cewa ma alatu shay'an ashaddu min niyyati yace ban taba wahala da wani abu da nake so in magance shi kamar niyyata yace duk lokacin da fito tana so sai ka kamun ta wani wuri domin shaydan kullun kokari yake hana ka aikin alkhairi idan yayi iya kokarin sai hana ka aikin alkhairi bai yi ba to shaydan zai baka kai aikin amma ta wanda zai bata maka aiki yasa ka sai kai ba dan Allah shi ɗan kullum burinsa koda bai samu na dafi bai samu na gashi shi sa ibn qayyim rahimahullah yake cewa bin bunka yake yi ta koyaya ya gogari hana ka aikin farilla idan ya gagara ko aikin nafila ya hana ka yace kai shi ɗan wani lokacin yakan zo yakan umarce ka da aikin alheri don ya hana ka wani aikin alheri idan ya ga wannan aikin alherin da ka samu lada ɗari kana da niyyar yinsa za ka tafi ka je kai wannan aikin sai ya shagaltar da kai da wani aikin da za ka samu lada goma a hanya saboda kai asarar tasa'in shi dai ko bai samu na dafi bai samu na gashi to yan uwana wannan jarrabawa da Allah maɗaukaki ya kawo mana za ta iya zama wato tarbiyya hanya ta tarbiyyantar da mutum abin da za mu yi saboda Allah subhanahu wataala mu nemi yardar Allah subhanahu wataala cikin aikin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗan awwal man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyama farkon mutanen da za a bubbuka a cikin wutar ranar al-qiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sabo wasu ayyuka manya-manya masu kusantar da mutum da Allah guda uku zan Allah ya faɗe su akwai mutumin da ya ɗauki dukiyarsa yana ciyarwa saboda Allah subhanahu wa amma kash ba don Allah yake yi ba ranar alkiyama Allah maɗaukaki zai tutsiye shi ya ce kai ne mai ɗaukan dukiyar ga kana ciyar baɗin nan kai ne mai sadaka kai ne mai kyauta me yasa kai ya ce Allah na yi ne don neman yaddarka Allah maɗaukaki ce ƙarya kake ka ce da dukiyarka ne don a ce kana ciyarwa kuma an riga an faɗa shi ne sakamakonka Allah maɗaukaki umarni a jefa shi a kama shi a jefa cikin mutu Allah ka tsare mu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace za a zo da mutumin da makarancin alkur'ani ne ya iya ya koya ya koyar amma kashi ba dan Allah yake yi ba kwararre ne a tafsirin alkur'ani mai girma amma kashi ba dan Allah yake yi ba kwararre ne wajen sanin tajwidi da makarijin huruf amma kashi ba dan Allah yake yi ba kwararre ne wajen sanin qira'at da fuskokin kira'at amma ba don Allah yake yi ba yi ne a ce da shi makaranci ne a ce masani ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a tafi shi Allah zai tafi shi ya ce ne makarancin nan me kai ya ce na yi ne ya Allah gidan neman yantarka Allah ke karyata shi ce qari wa ka yi karatu ne don a ce kai makaranci ne ka koyar ne don a ce ka iya Allah maɗaukake su a kama shi a jifar cikin wuta na uku manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi ne mutumin da ya je jihadi jihadi da aka yi tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba amma kashi ba don Allah ba jarumi ne haziki a wajen yaƙi kuma ba don Allah yake yi ba ya yi ne mai ƙaru da ba don a ce shi jarumi ne sadauki ne Allah wadda su gini ta fi shi gofa alkiyama a ce kai ne jarumin nan sadaukin nan mai zuwa yakin ne ce ni ne me yasa kai yace na yi saboda kai Allah Allah ya kayyata shi yace inna ma fa'alta yuqalu laka jari wa qad qila ka aikata haka ne dan a shi kai jarumi ne kai sadauki ne kuma riga an faɗa kuma amara fa sahibu billah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki zai umarni a kama shi a bisa cikin musu to waɗannan fasurori ne na ayyuka alkhairi manya manya manzon Allah ya zabo a cikin al'umma daga cikin mafi alhorin ayyukan da mutane suke ba abu kamar waɗannan guda uku saboda ayyuka ne da kake yi kake amfanar da mutane khairun nas ki amfanu lin nas mafi alhorin mutane shine wanda yake amfanar da mutane wanda yake daukan dukiyarsa yana ciyarwa yana amfanar da mutane mai karantar da mutane yana amfanar da mutane mai jihadi yana amfanar da musulunci ne baki daya Ba musulman gaba ɗaya su samu ɗaukaka kar su kaskanta amma kashi da yake ba dan Allah subhanahu wa ta'ala suka yi ka irin mummunan sakamakon da Allah fada kike da musu gobe alkiyama shi 'yan uwana wannan bawa da ta zo mana a cikin wannan wata na Ramadana ya kamata tarbiyyantar da mu akan yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na cewa babu kaso na shaidan a cikin ayyukan ya zama na cewa aikin dan Allah muka yi domin in ba ne dan Allah ba za mu samu ladabin Allah subhanahu wataala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin al-qudsi yace Allah madaukake yana cewa man amila amalan asraka fihi ma in ghayri taraktuhu shirka duk wanda ya aikata wani aiki amma sai ya hada da wani a cikin aiki ba dan ni kadai yayi ba taraktuhu wa shirka Allah madaukake ce na baki na baki da abokin tare yadda yi ma'ana ya je samu ladansa abin wancan da yake dan bani zai ba shi lada babu wani sakamako da zaka samu ko a lahira in ba aikin Allah madaukake kai ba duk abin da kai shi dan Allah ba babu wanda yake zaka wani sakamako akan sa lahira kina Allah madaukake ya ce zai barka da abokin tarayyar ka ne dan kasancewa zaka tashi zero baka da komai saboda wanda yake ba da ladan baka yi da shi shi ba ko wanda yake ba da ladan makaɗaici ne amma sai kai masu shirka ga masu abokin tarayya cikin aikin wanda kuma aikin nasa ne wan kwana duk abin da zane biyu kokari mai ayyukan alkhairi ko ne saboda Allah subhanahu ta'ala. yana daga cikin abin da magabata na kwarai suke tsayawa a kansa a cikin wata ramadana idan ya zo dukkan kuma aikin alkhairi ba sa barin wata abu ne ce shi ba sa ganin wata abu ne sun shiga domin ka san ta ina ne Allah subhanahu wa ta'ala zai maka gam da ka tarka dace ba hanyoyi ne da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke bawa bawa hanyoyin aljanna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam al-Bukhari daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace idan wata Ramadan ya zo to fi abwatul janna za a bude kofofin aljanna ne kofofin aljanna yan uwa suna da yawa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake rana alkiyama idan ta zo za a shiga aljanna kofofin aljanna za a bubbuɗe su akwai kofar masallata akwai kofar masallata akwai kofar masu sadaka akwai kofar masu azumin azumi akwai kofar masu sada zumunta akwai kofa kada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake فأما أهل السلاء فإدعانا من باب السلاء waɗanda suke ma abuta sallah ne sun tsayar da farilla ga yana fila za a kira su kofar masallata haka waɗanda suke azumi sun yi azumin farilla sun haɗa da nafila za a kira su kofar masu azumi sai na abubakar rabbi Allah ta'ala sai na gani sabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna murna kowa in ya je faɗa abin yake yi sai ta murna wani shi ma abucin yin sallan farilla ne da nafila don haka sai ya ji daɗi in an fi masu sallah mai azumi haka mai karatun alkur'ani haka amma sai na uwa karabbi Allah ta'ala da yake su sittakul umma afdalu hadhihi ummati ba'da nabiyya shine mafi fice a cikin wannan al'ummar bayan annabin ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi abin da yake hange da sai annabi sallallahu alaihi wa sallam a sai sai na uku radiyallahu ta'ala an ce Lallai duk wanda ya shiga aljanna ta ɗaya daga cikin kofin nan ba shi da ba shi da wata ba shi da wata matsala ma ala man yud'a min hadhihi al-abwab min dhahura duk wanda aka kira shi da ɗaya daga cikin waɗannan kofin ba shi da wata matsala ya hai wa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kullaha yace amma ni tambayar da nake ya ma'aikin Allah shin akwai wanda za a kira shi da dukkan ƙofofin nan da faɗin su annabi sallallahu alaihi sallama haka sai na aurkar ke gaya masa ya ce na ji ya ma'aikin Allah za a kira wasu ƙofar sallah za a kira wasu ƙofar azumi za a kira wasu ƙofar kaza wa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kulliha shin akwai wanda za a kira shi da dukkan ƙofofin gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce na'am wa arju an takuna minhu yanzu Allah ya ce kwarai akwai waɗanda za a kira kai kuma ina fata ka zama daga cikin su haka bayan Allah na kwarai ba sa barin wata ko su shiga aljanna sai sun yi kokari ko ta za su yi ba sani ba da haka dan uwana duk inda ga ji an faɗa karka ce ai ni nayi kaza ba sai nayi kaza ba ai nayi kaza ko ka ce ka san akwai mutanen da za ka ji haka ya ka je na ce ai hanyoyin aljanna da yawa in an faɗi wata falalar sai ce kai ai hanyoyin da yawa an bai ka shiga ta can ba ka shiga ta can don haka magabata na ƙwarin suke yi a a rige-rige ake yi su ne Allah maɗaukaki ke cewa kuna sabiquna kuna, duk inda aka faɗi alheri rige-rige ake Allah maɗaukaki yana cewa zari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah ta'ala yana cewa sari'u ku gaggawa ku rige-rige ila magfiratin min rabbikum zuwa ga neman gafarar ubangijinku wa jannatin da kuma aljanna wadda arduha hasama wata wal ardu wanda faɗinta Allah maɗaukaki ce kamar faɗin sama da kasan a wadda lalmutuƙi an tattale ta ga masu tsare dokokin Allah da Allah maɗaukaki ya fasa ta tashi faɗan siffofinsu bai faɗi siffa ɗaya ba ya ce allazi na yin fiƙo na fi sarra'i wal zarra'i wal kazimin al-ghaiza wal afina an nas wallahu yuhibbul muhsin saboda ka gane so ake yi ya zama da cewa ka haɗa siffofi da yawa duk wata kofa ta alheri ka shiga ciki da haka Allah ya ce alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra su ne masu ciyar da dukiyarsu suna cikin wadata ko suna cikin wahala suna cikin jin daɗi ko suna cikin kakanikayi suna kokari su bayar ma'ana in suna da shi da yawa suna bayarwa in dan kaɗan ne ma suna kokari su ba alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wal kadhimin al ghaiba masu kame fushinsu idan sun yi fushi ma sai su kame ba su ɗauki mana idan sun yi fushi wa wani alhali mutumin suna da ikon su zartar da hukunci a kansa su ɗauki mataki a kansa amma ba za su yi wasu da kame hukunci alkazu min alghayb saboda daga cikin abu mai wahalan gaske in mun kula mu ga cewa a cikin wannan ayar ma Allah madaukaki ya jira abubuwa masu wahala domin ɗaukan dukiyarka ka bayar kana cikin wadata ma kana cikin jin daɗi yana da wahala ballantana kana cikin kunci yasa Allah madaukaki ya fara faɗa ne, yunfiquna fi sarai wa dharra والكاذبين غير ما سكان من كجيسا وإن شمال دكشين محلا أبو ميوال شيسا حديث عن أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم إيش من كذب غيظ وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول لك كامي فشنسا وهو قادر على أن ينفذه وأن ينفذه ينادي إيكو ينفذه من شيء أقيم da'ahu Allahu yawmal qiyamati Allah madaukaki zai kira shi ranar kiyama ala ru'usul khalaiqi a gaban halittu hatta yukhayyirahu min al-hur al-ayn ma yasha har Allah madaukaki ba shi zabin mata hur al-ayn abin da yaso a zaba masa a bashi saboda wahalar da ke cikin kame fushi a lokacin da kake da iko akan zartar da hukunci yana da wahala Allah subhanahu wataala yake irin wannan karabasa to kaga ana Allah madaukaki ce alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiba wal 'afina 'anil nas masu yafe wa mutane mutum ya maka abu yafe masa ya maka laifi ka yafe masa ya ci dukiyarka ka yafe masa ya zalunce ka ka yafe masa wal 'afina 'anil nas karshe sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukaki yana son al muhsinin masu kyautata aiki to kaga a cikin wannan ayar Allah subhanahu ta'ala ya faɗi sufofi masu yawa don ka gane cewa ita ƙofar aikin alheri so ake yi ka bi hanyoyi da yawa to ji ya sa magabata na kwarai ba su kasa a gwiwa ba duk wata ƙofa ta alheri a cikin wata ramadana shiga suke idan an ce karatun alkur'ani suna kan gaba in an ce sadaka da kyauta suna kan gaba in an ce sallah suna kan gaba in itikafi aka faɗa suna kan gaba duk saboda koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin ka ɗauki yadda magabata suka rike karatun alkur'ani za ka ga cewa lalle sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen lazimtan alkur'ani da manzon Allah yake babu lokacin da manzon Allah yake lazimta alkur'ani kamar wata ramadana kamar yadda hadisin Allah cikin sahih bukhari ya bayyana Hajji jibrilu ne yake zuwa suna muraja'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alkur'ani sai za ka ga magabata na kware haka suke rike karatun alkur'ani da su Usman dan Affan yin sa al-Imam Shafi'i ne sai Imam Malik rahimahumullah za ka ga cewa imamu malik da almajiransa da suka taru a duniya domin karatun hadisi amma idan wata ramadan ya zo ya ce to wannan watan na alkur'ani ne duk wani karatun hadisi ya ajiye shi a koma karatun alkur'ani haka za ka ga al'imamu Bukhari shahararren malamin hadisin nan amma idan wata ramadan ya zo yakan ajiye karatun hadisin ne kufa akan karatun alkur'ani ya karanta alkur'ani gaba ɗayansa da rabi a cikin darensa da wuninsa sauka guda da rabi yake a cikin dare da wuninsa to haka kuma idan ka zo bangaren sadaka da kyauta saboda yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sun zurutun kyauta a cikin watan Ramadan idan ya zo wanda ana tsammanin yana kwatanta kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in da ka kwatanta kyautarsa a cikin watan Ramadan yace to dai ka kwatanta da irin iskan nan mai kadawa da take shiga jikin kowa kowa ya samu yace to shine irin kyautar manzon Allah da ka kwatanta ana kwatanta kyautar Annabi alaihi salatu wasallam haka nan kuma idan ka zo bikin sallar dare yadda suke mai da hankali fiye da sauran dare kunsu ya Allah ka samu yi fito da waɗannan magabata na kwari domin sun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallar irin yadda manzon Allah yake sallah tukuwa ba wai sallan cap cap cap cap da an gama ba a'a irin yadda Abdullah dan Mas'udin ya bada labarin sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dare kai in aka kwatanta sallar sai ka ce wai yaya ake suke iya yin wannan sallar a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba bayan sai da ya kai shekara 40 Allah madaukaki ya aiko shi kuma ya hijira daga Makka ya koma Madina bayan an yi shekara 13 da aiko shi kaga shekara 53 kuma a Madina ne Abdullahi dan Mas'ud yake ba da wannan labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace shekara 60 amma yakan tsaya a tsaye yana sallar dare yana karanta izini ko ba arka da haka Abdullahi dan Mas'ud yake manzo Allah ya karanta suratul baqara yace nayi tsammanin idan manzon Allah ya aya 100 zai ruku sai na ga zan Allah ya wuce yi ɗari biyu na ce da wuce na ce na ɗauka ɗari biyu sai yi ɗari biyu sai na ga ya wuce na ce ta wato sai ya gama wannan sura gaba daya manzon Allah ya gama suratul baqara baki daya Allah sallallahu alaihi na ya da surar gaba Abdullahi dan Mas'ud sai an yi kusa abin kunya na yi in haƙura da sallar bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi sai su dare ga. lallai ya kamata a shamuwa mu kwatanta abin da za mu iya yi fa tashabbahu illam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami rifahu ku kamanta ko da ba za ku yi irin nasu ba dan uwana wani kokari kake a cikin wannan watan ramadana da sallah kai ne ba a yi a masallaci za a gida ake yi kana kokari kai a gida ko ko sai dai in a masallaci na cikin mutane za ka yi amma ba za ka yi kai kadai ba al-imam al-bukhari rahimahullah ana cewa kullum idan ya tashi yin sallar tarawihin sai yana yi da ilu 30 ne kullum dare sallar tarawih da ido talatin yake haka aka ruwaito an ruwaito daga cikin magabata akwai waɗanda aka ce a raka uku shafa'i da wuturi raka a guda uku tana soke alkur'ani ma har malamai suke cewa irin waɗannan asar ɗin da aka ruwaito ba dan an ruwaito su da ingantattuwa ya ba sai ka ga cewa ma ta kai dan adam zai iya wannan aiki amma da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin lokacin su fiye da namu Allah madaukaki ya sanya albarka a cikin rayuwar shi yasa zaka ga in koda malamai ne magabata an ka rubuce rubutan da suka yi sai ka ce yaushe suka samu tsawon rayuwar da suka yi irin waɗannan ayyuka to amma Allah madaukaki ne sanya albarka a cikin rayuwar ta su haka in ka je maganar itikafi zaka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin itikafi bai taɓa barin barin itikafi ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya banda shekara ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bari saboda matansa sun biyo shi wannan ta zo wannan ma ta zo wannan ma ta zo ta ce za ta yi itikafi sai manzon Allah ya fahimci abin nasu kamar kishi ne ma yanzu ba itikafin ba yake damu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan shine itikafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya saboda haka na Aisha radiyallahu ta'ala an take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba barin itikafi ba har ya bar duniya rayuwar sai na yana yin wa taka ba azwajuhu min ba'di a bayan sa ma matansa sun ci gaba da itikafi saboda neman lailatul qadr da dacewa da lailatul qadr haka manzon Allah yake za mu ga manzon Allah saboda neman lailatul qadr da yana yin itikafi a farkon wata ya kuma yana yi a tsakiyar wata yana kuma a ƙarshe don ishara ce idan yana yi a farkon wata da sai aka ce masa aka gane da shi cewa ba a nan yake ba sai ya matsa ya koma tsakiyar wata aka ce masa ba a nan ga yato kadarin yake ba a ƙarshen wata yake wanda Allah ya koma goma ƙarshe wadda aka ɗora rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama har kuma zuwa ga Allah na itikafi a watan karshe duk waɗannan ƴan uwana wato misalai ne na irin yadda magabata suka zage damtse wajen koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wajen bin shiriyarsa da dacewa da alkhairin da ke cikin wannan wata ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ni ni da ku wajen ayyukan alkhairi da za su kusatar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin wannan wata mai albarka dukkan alherin da ake samu Allah ya datar da mu dukkan sharrin da yake samu mutane Allah madaukake ya kare mu wannan musiba da annoba da gaganuka yi da al'umma suka shiga mana roƙon Allah madaukake mana tallafi Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo ya mana kariya da kariyarsa Allah madaukake kubutar da mu da kubutarwarsa za mu dakata nan insha Allah ta'ala sai Allah madaukake ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukake ya mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh